Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Bayan shekaru 129 da wawashe wasu kayakin tarihi a matsayin ganimar yaƙi daga tura mulkin mallaka a wasu dauloli na wancan lokaci. shugaban kasar faransa emmanuel macron a baya ya ɗau alkawali bayan nazari da doguwar tattaunawa da shugabannin afirka musamman renan faransa na dawo musu da wasu daga cikin ganimar ta wancan lokaci idan ba a manta ba a ranar 19 ga watan fabrairu shekarar nan da muke ciki an gudanar da bikin baje koli na wasu kayakin tarihi 26 da aka dawo da su jamhuriyar benin daga faransa za mu yi dubi domin duba yadda wasu daga cikin kasar ta benin tare da haɗin gwiwa wasu ƙasashen waje ke kokarin ɗaga da kuma dawo da al'adunsu da kuma ƙoƙarin don sake fasalta tsarin yawon bude ido a wannan kasa ta jamhuriyar benin sai ku biyo mu to madalla kamar yadda aka ji da farkon shirin shekaru 129 da wawashe wasu kayakin tarihi a matsayin ganimar yaƙi daga tura mulkin mallaka a wasu daloli na wancan lokaci faransa ta dawo wasu kasashen da kayakinsu kasashen da suka mori wannan tsari sun hada da jamhuriyar benin A ƙasar ta Benin, 'yan lokuta da ƙaddamar da bikin baje kolin waɗannan kayayyakin tarihi, wasu 'yan ƙasar musamman matasa da ke da masaniya dangane da batutuwan da suka jibanci yawon buɗe ido. Adanan kayayyakin tarihi suka a aniyar ganin sun bullo da wata hanyar inganta sashen yawon buɗe ido a jamhuriyar ta Benin. Muhammadu Sani Burema, jika yake ga sarkin zangon Kwatano, wanda muka samu tattaunawa da shi, yana mai cewa. Sunana Muhammadu Sani Burema, dirka sarki Hausawa na Kwatano, kuma jika nike ga sarkin hausawa na agyashe to madalla alhaji ka mana wannan bayani da farko masu saurari za su su ji idan aka yi batun yau bangaren al'adu saboda kayan magana kuma kana kula da bangaren da ya shafi wannan sashe idan aka yi magana bangaren al'adu a jamhuriyar benin wannan bangare mi yake zama a gare ka a ka na matashi yau to al'adarmu gaskiya shine wato eh, identity mu in zan yi hada da turanci kenan tushen mu kenan wato kuma duk wanda ya rasa al'ada kuma ya rasa kanshi a duniya saboda yau al'ada tana tafiya ne da wayewa da kuma ci gaba na duniya gaba daya wa'ancan da suka bar shi sun zo sun samu kansu kamar baƙi ne a cikin duniya gaba daya to saboda shine mu a nan ga benin mun ɗauki wannan mun sa a gaba kuma shine muka buga muka kafa ginshiki a kai domin shine yasa yau ya zama duk da a garin ba wai sun yadda kamar wai mu mun zama 'yan gari ba ne domin har gobe ana kiran mu mu baƙi ne saboda kun san dama shi ba haushe duk inda ya taho gaba daya a kowane lokaci shi kan tahiya yake yanzu mu dai ba za mu ce gaskiya za mu ko ina ba an haife mu mun haihefa kuma ya'yan ma za su haihefa to saboda shi mu ne ya kamata mu yi kokarin wa'anda mu ba su yi ba shekaru ba da suka wuce a baya mu samu mu zaura da shi ne mai a san muna saboda rashin sanin muna nan shi yasa kullum ake kiran mu baki to idan muka duba kai wani jawabi a al'adance da duk bahaushe ko in ce hausawa an san cewa 'yan kasuwa ne kuma idan suka tashi suna zuwa daga wani yanki zuwa wani yanki kuma akasarin tafiya ana tafiya saman raƙuma wasu a saman jakuna to yau an samu sauyi kuma ga ka kai a matsayinka na bahaushe ka rungumi wannan sashi da ya shafi sufuri ko in ce jigilar mutane dalili to gaskiya dalili daga cikin wannan shine wannan abubuwan da na faɗa daga farko su ne wa'anda ana kiran mu baki yau ya kamata ne mu gwada tushen bahaushe a benin domin wanda bai sani ba za mu iya mu ce yau in akwai benin su gari da ake kira kasar benin saboda hausawa ne kuma lokacin ana kiransu hausa bakwai kuma akwai wata famili da ake kira malehosu malahasu wato nan ga suna kiran sarkin saraka musulmai mhm. to a lokacin tarihi na da lokacin da wato kasar abeokuta ta so ta kwace bini domin ita ke da karfin 'yan sanda da komi a najeriya ta so ta kwace bini domin in ta taho gaba daya tana gama da runduna mai karfi ke gare ta da ta taho lokacin akwai a hausawa da suka taho kasuwanci za su wuce zuwa ghana su suka taimaka ma wannan sarkin lokacin zamanin na danhome suka yaƙi ba yi yaƙin ma ba saboda dai kun san dai bahaushe na da naɗa shi ɗan sihirin dai da mm-hmm, dai mm-hmm. wanda yake kan dai ɗan bugawa dai to da wannan dai aka yi amfani dai yaƙin nan bai yiwu ba a bai kuta bata samu ta an shi ƙasar jamhuriyar bini ba ko danhome din ba a lokacin ba shi ne ya zama wato shi wannan sarkin wato wannan nasarar ma na yakin da ba a yi ba ya ɗauko wai saboda ya haɗa alaƙan shi da wannan hausawa da suka taho daga kano ya ɗauko ashi guda ɗaya mhm. ya ba shi dugun wannan tawaga ɗin rundunan gaba ɗaya na yan najeriya a ba rundunan ba tawaga yan najeriya da suka zo za su wuce da suka taimaka mishi da addu'a ɗin ya ɗauko ashi ya ba shi saboda wai su saura garin a nan wurin ne aka samu daga cikin wayan na 'ya'yan aka samu 'ya'ya wayanda ake kira malahasu yau in ka zama bahaushe ka je can fadin sarakan mai na gargajiya bahaushe na shiga da takalmi ne duk wanda ya shigo shi ya cire takalmi saboda bahaushe ya zama surukin wannan gidan fada Yeah, idan muka duba ga wannan tarihi da kai kuma in ce jawabi da kai ga masu sauraron sashen hausa na rediyo faransa za a yi cewa waɗannan abubuwa ko in ce wannan ah, girmama na daga cikin abin da ya sa ka rungume wannan aiki yau sosai ma saboda in muka bar tarihin mu suka tahi ba za mu samu domin yau ni abin da ya sa ya zama wato lamarin duniya ne ya sa ni na shiga cikin wannan aiki din domin farkon yin passport na da na je yin passport takardar shige da fita aka ce mu ni bako ne wai ba san bahaushe nan ga na ce to ba ku da tarihin bini amma Allah ya sa ni yare iri iri bakwai nake ji mm. na ce kowanne kuka son ku dauko na ga na yi da ku a haka ne muka bubuga na samu na shi takarda na hannunsu saboda shi na shiga cikin wannan aikin domin wannan aikin yau ya zama wato aiki ne na zamani aiki ne tsohon aiki ne fa amma na zamani al'ada ce da ya zama amma bahaushe shi yana yashi Mun kuma samu tattaunawa kazalika da uwar gida Rafiyatu Iliyasu mai kula da wani sashe na baiwa jama'a damar sheke ayarsu ta bangaren yawon bude ido da balaguro a jamhuriyar ta Benin a birnin Kwatano. Ni ke shugabantar sashen yawon bude ido da al'adu na labbaik a nan kasar Benin. Tabbas muna gudanar da ayyuka da dama. kuma ganin ci gaban da aka samu muna kula da sashen inshura da fasaha sai dai a wannan kasa ta benin sashen yawon bude ido na fuskantar matsaloli musamman a wannan lokaci da aka fuskanci tsadar rayuwa gaskiya ba karamin gwagwarmaya muka yi kafin mu cimma wannan matsayi ba muna amfani da wannan lokaci wajen mika godiya ga shugabannin a tambayar da na yi wa uwar gida rafiyatu iliyasu na cewa ko menene alakar su da sauran kasashen afirka ta fuskar al'adu tana mai cewa tabbas muna da kyakkyawar hulɗa da wasu kasashe baya ga jamhuriyar niger inda muke da wakilai banda wannan kasa akwai togo burkina faso da kuma najeriya Et pour le Nigeria, on Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa, shirin al'adunmu na gado. Me ya kai ka ga mai da hankali kan batun tarihi da al'ada? Yau kun gani duniya gaba ɗaya ta waye kuma yau kowane ƙasa wa'annan kayan tarihi da aka sace ma kowane ƙasa kowane ƙasa na yana tambayan shi ko Germany ne aka kai ko Ingila ne ko Faransa ne Benin da ta karɓe nata wa'ansu kaman kiman kaman ina gan 27 ne ko da suka karba kwanakin baya a wurin faransa to wannan ya sa ya zama yau jama'a duniya ya juyo da fiskan shi akan benin to yau tarihi kuma irin wayannan tarihi da al'adu su ne abun da yau wayannan da suke neman wayewa duniya suka ji labari suke neman su zo su gani ba ku tarihi in ba ku wani dan misali kaɗan ina nan gane ran aka kira ni aka ce dan gidan sarautar saudiya na son ya taho benin ana neman wanda zai taimaka mishi yana neman tarihin waton wai ya ji labarin wai yanda ake yin harkan turu waton sihiri da sauransu to duka duka da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu huta lafiya